gobara ta kona wani mai aikin yin walda a garin misau jihar bauchi sannan ta kokona wasu mutane biyar da halin yanzu suke kwance mu magashiyar asibitin garin misau a tattaunawa mu da shugaban karamin hukumar misau alhaji muhammad kura misau ya bayyana cewa gobarar ta faru ne a harabar hukumar gidan ruwa a lokacin da mai aikin yin waldan yake kokarin toshe wasu motocin daukan mai abubuwan da muka tashi da shi a kan wata na tsingari wurin masu wanda nan ne gobar ta tashi akwai asarar rayuka ne da kuma jikata da aka samu a an samu dai eh, uku dai sun jikata amma an rasa da mutum daya Allah ji kansa masa to kaman waɗanda yake suka jikata ɗin a wa zai ɗau nauyin kulawa da jinyarsu eh, a yanzu dai na tura mutanen da su je asibiti su duba su ga me ake ciki saboda abu ne da ya shafi rashin lafiya kuma har ya kai da rai ba ma tunanin wani abu da za a yi ko mu tsira wani zai yi a yanzu ni dole mu za mu sai a gwamnatanci mu ga mun taimaka saboda mu ga abun da Allah zai yi don samun rayukar waɗannan mutane. Wani mazaunin garin Misau mai suna Abubakar Muhammad ya yi ƙarin bayani kan abkwarar. Wuta ne kashi a cikin ko wata board na Mr. Olesa. Akwai wanda da aka zo ne na tanki da aka ajiye mayin fetur a cikin gurin shi ne ya kawo sakamakon tashin wuta din. Shi ne wannan Allah na sarrafiya sai kuma mutane da suka tsakkone kamar mutum guda biyar ne wanda ake harkacin sun samu raunuka na a jikinsu. a an yi magana da kwana kwana amma Allah da ya isa wasu da har yanzu haka sannan kuma babu ruwa da za a kashe an samu ruwa ne a gurin masu tura wilbaro a gurin sa ne aka samu aka dan su samu taimako da aka za ka bi ba kana nufin babu tashan masu aikin yan kwana-kwana a nan miso babu karamar yau miso ba a taɓa samun hukumar kwana-kwana na wuta a cikin gari ba to yanzu sai daga ina sai daga azare ne ko bauta amma azare ne yake da kusa da mu shi ma kuma ba wasu ta gane wanda zai iya amfana da mutane ko an kira su ba sa zuwa kan lokaci sai wutar ta mutu Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Masu kama birin duka bai zaunuwa sai an bi ta hanyar ruwa Ilimi duka bai zannu ba sai an bi ta hanyar.